waɗannan ayoyin kuma gabaki ɗayansu na ali imran ne Karshen suratu ali imran su wannan kun riga kun san su abinda aka ce annabi yana tashi daga bacci yana karanta wannan ayoyi so wani zai tambaya yanzu kullum na tashi bacci sai na wannan addu'o'in gaba ɗaya 'a in ka ɗauki ɗaya yayi alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa'azi adina li bi zikrihi Allah sa albarka yayi wata ran kuma ka juya ka ɗebi ayoyin nan kai ta zuba su riwaya ta tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi na alihi sallama Abbas ya faɗa cewa ya kwana a gidan nana Maimuna matar annabi yar innasa ce yace na kwanta a gidan annabi ina yaro karami manzo Allah ma ya kwanta a shimfiɗa ina gefen su manzo Allah sai ya tashi wata ran cikin dare sai na ga ya miƙe kawai sai na ji yana ta karanta wannan ayoyi na ga yana tashi sai yana share bacci a fuskarsa jama'a in manzo Allah ya tashi daga bacci abin da yake fara haka ya share bacci a fuskarsa haka ya murtuke idon haka saboda yin haka murtuke ido yana korar baccin to sai na ga yana murtuke idonsa haka yana shafe idansa yana yamsahu nauma an wajhihi bi yadihi sannan ya karanta waɗannan ayoyi guda goma cikin ƙarshen ali imran sannan ya tashi ya samu wata buta tana rataye ta ruwa ya lallaba cikin dare ya je ainihin ya alwala sai ya kama yin sallah sai nima na je na tsaya a gefensa ina yi irin abin da annabi ya yi nima ɗin sai na zo ina yi na tsaya ina ta yin sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sai na tsaya a ainihin gefen hagun ɗinsa. a ka'ida an ka bi mutum sallah za ka tsaya a damansa ne to sai na tsaya hagun ɗansa sai annabi a cikin sallah ya mika hannun ya kamo kaina da kunne na ya jawo ya dawo da ni ta ainihin wato daman sa inda ya kamata in tsaya kenan ya sallah raka'a biyu in ji dan Abbas ya ce fa sallah raka'atai ne sun maraka'atai ne sun maraka'atai ne sun maraka'atai ne kaga yaro ne yayi biyu yayi ta biyu yayi biyu yayi biyu yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama har sai da ya irga adadin rakoyin da annabi ya raka a goma sha ɗaya sannan bayan ya gama masu tsawon sai kuma ya tashi ya gajeru guda biyu sannan sai ya fita sallah bai wanne ne gajeru guda biyu zakata ne kenan to abdullahi na abbas ya rawaito wannan ayoyi cewa ya kwana a gidan yar uwarsa maimuna yaga annabi ya karanta wannan inna fi khalqi samawati wal ardi har izuwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna so waɗannan sune abinda annabi yake karanta in ya tashi daga bacci a takaicen takaicewa inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تاتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون waɗannan ayoyi su ne annabi sallallahu alaihi idan ya tashi daga bacci yake karanta su lokaci bayan lokaci kamar da abdullahi dan abbas ya ruwaito mana